da ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu turkaki da al'aziz da sharar kitabar tauhid a mana nan dai a cikin bayan bayananmu na sha'anin ceto har yanzu idan makamanci ba Allah ka cece mu daga azabojinka Allah ka cece mu daga azabojinka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana a mai littafi ya ce abin na muna cikin babu ma a anna sababa kufra bani isra'ila wa tawfiq dinahum huwa al-ghulu wa salihin wannan shine ya darasin mu qala shaykhul islam shaykhul islam ya faɗa wa abin nan yace wa man tashabba min hadhihi al-umma bil yahudi wa nasara duk wanda cikin wannan al'umma yayi kama da yahudawa da nasara wagala shi dini ya zurfafa ga sha'anin addini fi da fi ya wuce ya yi wuce iyaka da sha'anin addini shine ibrahim wato wuce iyaka a wata wuridin ko ya yi sakaci da ya kawo inda an kace ya taho ba wato Ibradi da tabariki a gudu ne Ibradi mutum ya tsaya mutum ya wuce inda an kace tauriɗin mutum kuma ya kasa kawowa inda an kaci sakaci shi ne tauriɗi abin nan ibrahim ko ke da ya ce to duk wanda ya yi kama da yahudawa da nasara cikin wannan al'umma wajen ibrahim ko tabridi wa da mai dalika ya yi kama da su cikin wannan wakar sha ba hawa hakika ya yi kama da yahudawa kar hawariji kamar hawarijawa almariki ne muna islam masu fita daga musulunci kamar wadda karin gashi ya karita daga gari ba a ko sani ya rike to haka suka fita ba su ko san sun fita daga cikin wato musulunci ba الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي ne خوارج sun وأن سنك يتو suka bayyana بيانا لوكسين wato shugabanci aliyu na rijalar da wajen zafawa wa kata lahun aliyu kuma ya yake su hatta kara shi ala musulmi a hiyar na zuwa ala musulmi lokacin da sun kayi tawaye ga musulmi sadda sun kawo musulmi tawaye sun ka haɗa kai da kahirai amma dai wanda kun ka ga ya shi a yi yanzu sai su haɗa kai da kahirai don su yaƙi musulmi saboda ga aƙida kahiran sun yi musulmi zama kusa gare su da aƙida shi ya sa suka barin musulmi su kulla da suwa to haka fa hawarijawa sun ka yi to lokacin da hawarijawa sun ka kai ga wannan mataki abin ya yaƙe su bi amurin nabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin da annabi ya ba su a cikin dare kama tabbata dalika min ashirati aure kama wanda wannan bayani ya tabbata ta hukoki guda goma sun sahihi cikin bukhari wal masani da kuma abin na musnadu imam ahmad da sauran masani wa gaira zalika da wani wannan wasu da tawai da ba waɗanda ba wa kazalika mangala bi diniya ya haka nan duk wanda cikin addinin nashi ya zurfa ba da ta irin da karshe a rafidiya wal qadariya da dariƙar qadariya wal jahaniya a wal jahaniya da dariƙar jahan wanda an kai sani da jahaniya wala mu'tazila da wanda an kai sanin mu'tazilawa wala asha'ira da kuma al ash'ariya wa qala aidan ko malamin yace bai da kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam man intakaba ila islam idan ya zama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da suka jingina da musulunci zamanin annabi sun jingina ga musulunci amma wa kadin maraƙamin ya jingina ga musulunci yana cewa shi musulmi amma ya fita daga musulunci ah, maraƙamin ma'a ibadati la'adima, duk da ibadar da yake da ita mai girma zamanin annabi amma kuma ya fita cikin musulunci to faliyo olam lalle a tanki أن المنتسب إلى الإسلام والسنة للي وند يجين نكي نيجا مسلمشي وما يجين نكي نيجا سنة في هذه الأزمان تكين ودن غزامنا وأنا إيه سامن قرية مربع أيضا من الإسلام لأن إيه جارك مسلمشي تسولي in zamanin annabi an samu waɗanda suka musulunta suna biye da amma sun karkace musulunci saboda ayyukansu da maganganunsu ya ce to a san da sani kowanne zamani ana iya samun haka kun ga su waɗanda sawari cikin ga zamanin annabi ne aka yi sallallahu alaihi wasallam inda sun kawara bayyana shugabansu da aka taho aka yi rabon dukiya annabi ya raba shi bai samu bayan an dawo daga yaki wanda a asalin su shi bai samu sai ya shigo cikin taro har ya kawo ga annabi ya daga farce neman yan nuni goshen annabi ya ce ka ganka wannan rabo da kai yi inna hadihi la kismatun da da hawa da wata. wannan rabo na kayo ba yarda Allah kaka da gare ba son rai na kasa yake mu annabi haka annabi rai ne ya ɓaci. ido ne suka yi jajir shi na ma ni ya hushi huska ce ta ya sabai suka ce huska ce ta yi ja jajir sai ya ce wai haka kai cunka man ya adil illa mai adil Allah wa rasulu idan manzo Allah idan Allah da manzo ne ba su yi adalci ba to wani na zai adalci Umar ya ɗauko takobi ya ce bari in sare waya ne ya rasu rabani inna haga munafiqa annabi ya ce da awu da shi kakka kashe shi ko wasu mutane da za su zo baya ne da za ka rena sallarka in ka kamanta sallarka da su za ka rena azuminka za ka rena kaza amma suna fita daga musulunci kamar wada abin nan ya kiriya suke fita daga abin da aka hada da shi da ita babu jini da soke abin har ta hude shi ta wuce kamun jini ya kawo hatari haka an suka yi da daga musulunci ba su da alama musulunci kula to in zamanin annabi ana samun irin waɗanda me kuka so da abin da ke gudana yanzu da bayan babu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda an mayi ya ko jama'a kowannen ku ya rika sauraren karatun da aka karantawa ya bibi karatu ya bibi karatu ya yi kokari ya gane abin da bai gane ba to wannan shi zai taimaka wa mutum ya tabbata amma wani gani ne kaka awa malami amma bisa ga akidar da yake ko wani bai zama kanta ba amma kuma gashi malami na wani ma man na sallah ya gaba yawa saboda haka sai mutum ya kama jiki ne da kyau in sha Allah kowa ya riga Allah Allah zai riga shi ko kula da sha'ana Allah Allah zai kula da sha'ani ne shi ma Allah ya ce ya ce kuma abin da wa zalika bi asbabin wannan abin da ka sa mutane yanzu a same su su fita daga musulunci bayan sun shigo kamar wada a sun ka dora hita bayan sun shigo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dalika li asbabin wannan yana faruwa li asbabin saboda wasu dalilai al الغلو alladhi ذمه Allah fi كتابه daga cikin dalilan na akwai gulu ƙetare iyaka mutum ya wuce iyaka wajen yabo ya wuce iyaka wajen so ya wuce iyaka wajen Ki. ya wuce iyaka shi ya shigo waɗanda wurare nan na shi ɗan ka shigowa cikin bayi na musulmi ya yi musu ɓanna illa dai abin abinda annan bawan Allah wanda an na kwarai Allah ya san manawa ce to shi ɗan na shigowa ciki ne amma da garan ya lura sai ya kore shi sai ya dawo ga hanya bai hana in an jima ko gobe shi ɗan ya koma shigo shi shi na yasa bayan Allah musulmi kan aikata zunubi shedan na amma dai bai iya hallaka su shi ne abinda Allah ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanu lalle bayina ba ka da iko na batawa gare su bai iya bashe su amma yana sa su yi aikin sabo bayan sun gafala cikin abin na bushi ko cikin so ko cikin sha'awa so koki so koki waɗanda wurare idan shaidan ya lura kana son abu kwarai nan ya ka shigowa shi maka banna ba tare da tasiri in ya lura kana kiyayya da abu kwarai nan ya ka izuwa ya sa maka kiyayya ka yi gudu da wuce ya ka kiyayya da ya kamata ka yi sannan yana iya lababowa ya sa maka wuce idan ka yi wuce sai ka yi aikin da ba daidai na ba amma cikin wuce ba ka gane waɗanda wurare uku kaɗai ne shaidan ka shigowa ga bayan Allah mun amma in ba haka nan ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da iko na fatawa gare su wato baka iya fadda bayina to ku lura da irin wa'annan abubuwa nan na shedan ka shigowa yana kawo mutane gudu yana ɓatar da suwa yace kamar wanda Allah ya faɗa bi kitabi haitu ƙala ya ala kitab la galu fi dinku ya ala kitab kada ku yi gulu cikin addinin ku ku ba ketar iyaka wajen so ko yahu ku ba ketar iyaka wajen so ko wajen yahu wajen so ko wajen ki so kasa mai ayi yabon da ya wuce iyaka i shi kasa ayi zargin da ya wuce iyaka fushi yana sadu waɗanda biyu su auku idan fushi ya shigo wa ali bin abi radiyallahu anhu ali bin abi radiyallahu anhu wato a harraka algaliya minar rafida ya hasauta babu yan kohar gaba ta kufa yasa an kai ƙaton rani an ka haka wuta take ana kamo ɗan shi'a ana kaɗawa shi'a rafidiyya wa amara da akadida ya faɗi umarni a yi ramu huddan lawa an ka yi musu ramu inda babu kinda wajen kowa kinda can gabas da kuba birnin kuba yasa aka yi ah, rami hudud wato ahadith ramu da yawa ba guda ba ana ta shiga gari ana kamo su ana kadawa cikin wutar wa gadaba biya ya wa mu biya ya kada su cikin wannan wuta cikin wannan rana wa wattafaqa sahabatu radiyallahu anhum ala katale, duk sahabbai sun yi ittifaki cewa wa'annan shi'a rahifiyya a kashe su amma inda suka saba wasu suka saba da aliyu wutar da ya haka wasu sun kawo hadisai cewa laye a bin nari illa rabban nari ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta to wasu nan sun ka saba da aliyu suka ce ba a sa wuta amma dai a kashe su shi na ya ce walakin na ibina abbasin kana mazabu sai da shi ibn abbas abinda an maza ba su an yi kotalu da sai a kashe su da wuta da takobi min gairi tari da fa akoli wawa kaula aka sani al'ulama wannan ita ce magana mabiyan malamai suka ce a kashe amma dai ka akoli lokacin yin itibaki a kashe yan shi a rafiya saboda guluwansu ya kai matuka aliyu ya biyo zai wuce sai suka ce anta anta dama ana faɗa mai sun ce shi Allah na bai sani ba sai ranar yana da sun ce anta anta ce ana maza suka ce an talla ya ce magana gada aka wadda kenan gaskiya ta to wannan shi a dalilin da ya sa ya haka wuta ya kone su amma mutanen nan kamar yahudawa suke da saurin zuciya shi babban su da aka kone shi sai ya ce to yanzu na gane da kai Allah ka ji don Allah ka azaba da wuta kun gama ba magana tuba ya kai ba azaba ya gade sai ce yanzu ga ya gane aliyu lalle Allah na don Allah shi ga azaba da wuta to haka aliyu ya fi sai da ya daidaita duniya ta koma daidai sai da ya daidaita duniya ta koma daidai ya wuce dama shi aliyu kun san zamanin abubakar zamanin manzon allah dan bidiya bai da kai zamanin abubakar dan bidiya bai da kai zamanin umar dan bidiya bai da kai zamanin usmanu karshen rayuwa ta rikicin siyasa ya yi yawa to sun fara mutunta amma dai ba wani motsi na su kai ba kun san duk wani mugu bai motsawa sai in rikicin siyasa ya tabo ba ku gani yanzu kowane mugu ya taso kowane mugu ya taso ba a hutawa da su sai an kai an gama zaɓe in an ka taɓa shi sai ya koma wajen wancan ya ce don muna tare da kaina to zamanin usmanu rikicin siyasa ya yi tsamari to kun san har rikicin siyasa shi a sanadiyar mutuwa usman bayan wucewa ta yi da yake rikicin siyasa ya yawa su waɗanda mutanen sai sun kace wai aliyu ya kashe shi sai rikicin siyasa ya ƙara fabiwa, to da aliyu ya hau ya samu tsayawa da ƙawa ne sai ya kama bidan inda yan bidiya suke babu ruwa ne ko kana goyon baya ne na bidiya kake sai shi a gama da to sai duniya ta dawo ta yi kyau al'amari bai sake rikicewa ba sai zamanin daula a abin na al'umma wuri a ƙarshe lokacin al'amari ya sake aka kawo su daula abbasiya ɗiyan abbas ibn abdul muttalib an ka kawo ga abin nan ga nasu lokaci to ha aka kawo ga asafa wanda shi ne ya shigo gare yan bid'a duk inda gebe yake sai da jini ya gudana ko ina gebe yake kamar da kasan ruwa jini ko sai da karshe ana ce mai astafa mai yawan zubar da jini don cewa in ba da haka nan ba ba su barin bid'a Mai daɗe duniya ba ya yi wa fati ɗanai a harunu harunu rashid shi yan naɗa shi yan naɗa ya zama halifa ta shekara ta goma sha tara ya ce duk duniyar gana ba ka rikonta don zarun yi kake duk inda rigima ta yi yawa kai ne ka aikawa kuma kai ɗaya ka shiga zama saboda haka kana yawa to haruna rashidi shi ya yi da kakkaɓe duk inda a take ko ina a take sai da ya shiga ya kakkaɓe ta aka samu aka zanna lahiya to ɗan baya bai to idan siyasa ta to irin yanzu shedan na ta kokari ya shiga ya jawo yan bid'a tun da ba a yi musu hukunci yanzu lokacin siyasa sai ta jawo su inda diyar yanka sunna ta yi karfi sai ya yi ga yan bid'a ya kawo su nan wuri ko ina ya ga sunna ta yi karfi sai ya jawo yan bid'a ya kawo su ai dan siyasa in ana siyasa duk wani babban minahiki da wani kahirin boye da suna hitowa duk wani babban minahiki da wani kahirin boye in dai akwai siyasa to za ka da sun hitowa to Allah kai muka roƙo mu dai ka tabbatar da mu ga hanyar ɗalibin sahih ya ce cikin buhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma fi qaulin Allah ta'ala daga ibn abbas a cikin magana Allah wa qalu la tazarunna alihatakum sun ce kada ku bar allolin mi suna allolin suka ce la tazarunna wadda mallan wadda ku rike gunki ne kar ku yadda ku ba mallan wadda mallan wadda gawa ya mutu shekaru dubbai fa amma shedan ya ce ya jawo su ya aza su ga bauta kai wal aswahan ba mallan suwahu wala ya busa ba mallan ya busa waya huka kada ku daina bauta mallan ya huka wa nasara mallan nasaru ko ana mutuwa ba bauta musu shi dan ya ce tono an taɓa yin hotunan su ya ce tono hotunan nan inda suke ashe ya san inda ya boye sadda an kai maganin matsalar yadda ya ɗauko hotunan da ya kawo musu ko waɗanne mutane sun ka aje fassar ko waɗanne suka ɗauka ta su fassa ta hoto bayan waddu sun ka riƙa hoto ne bayan suwahu sun ka riƙa hoto ne bayan ya gusa sun ka riƙa hoto ne bayan ya uka sun ka riƙa hoto ne bayan nasaru shi ma sun ka riƙa hoto ne abdullahi bin abbas ya ce a asma'u rijalin salihin waɗanda sunaye da kun kajiya wadda suwa'u ya butu ya huku nasaru ko waddan da suwa'an da ya buta da ya uka da nasara A asma'u rijalin salihin na sunayen bayan Allah ne salihin ne kawai mun cikin mutanen Shi ɗan na nan yana bi yana zai fatar da mutane kun ga yanzu nan gaba ba ku san abin da zai biyo ba ba nan gaba saboda mutane yanzu ba su da ibada kai kana nan kana abin da kakai baka sani ba sai ka ji maganganun su game da kai ka gane Allah dai ka hana su bauta ma in ka mutu kana ganin babu ruwansu da kai sai ka ji maganganun su ka gane babu mai hana musu bauta ba in ka mutu in ba Allah ba ashe sun kai ka wani matsayin da kai baka sani ba haka an kai ga so mallaman ba. Don malamai na masu wa'azi ma halaku sadda sun karasu aw har shaydanu ila qawmin sai shi dan ya wahayi zuwa ga mutanen su anin sabu ila majalisi cewa ku yi hotunan su ku aji wurin da suka zanna ko wani mallami a yi hoto a aji majalisa ce inda yake karantawa a kawo hoto ne na aji don wai a rika tunawa da shi allati kanu na fiha majalisar su wanda suna kasance suna zannawa cikin ta to an ce biya an sabon ku kawo wasu hotuna nan wurin ku aji wata muwa a asmayan ku yi mata rubutu ku yi suna da sunayen malama ku yi hoton ku ku ce hoton wanga hoton su suwa'una ku kawo majalisar suwa'u ku aji ku yi hoto ku ce wanga hoton wadduna ku kawo majalisa ta ku aji ko yawan ga hoto ku ce wato ya sana ku kawo majalisa sai ku aji ku kawo na ya huka da nasara kowa ku aji majalisa ta inda ya kaba da karatu kun ji sharrin shaida. shi yasa nan mun ka karanta da ku malam abin nan malam mujahid yana sallah da magariba ya yi sallah masallaci ya koma gida yana nabila ko da ya taso da sujuda kawai sai ga mutum zaune gaba gari shi da sanda ta yi da rawani ne kuma ya yi rawani kamar rawanin malamin malam ibn abbas shi ne malamin shi malamin ga mai bayanin ga sun yi hoto wato mutumin ya hito yadda kaga ibn abbas malam ya ce to wato shedan yakin ya kawo gari wato son ya kai in ce malam na ya dawo ya mai san kare sai ya kyale bai ce mai koyi bai yau da sahi ya kawo ya tun da sahi sai ce ta suwa sau sabon yuka ya azada duma ta yi ya sa yuka karkashi yana tasowa daga su juda sai ga mutum zaune da sanda sai da rawani na yi gaba gare ya ce yana duka su juda ya sauki yukan nan ko da mutumin da ya zabura ya ce ya soke shi ya ce duk jini ya wace ko ina ya ce na kashe wannan gobe wani sabo na kashe wannan ya kashe shi ga yan jini na yazuri ya zo da shi ya ce na kashe wannan gobe wani sabo ce san wallahi son ya kai in ce ibn abar na ya damu ce ibn abbas ya mutu ibn abbas ya mutu son ya kai in ce ibn abar na ya dawo wato in kama bauta mai zama kahiri ya ce to wallahi kamin ka kasan kashi ka na kai to haka nan na haka nan na shedan kai shi yasa za ku ga duk wasu manya da sun ka mutu kuna ganin ana yawo da hotunansu yanzu an kai hoton annabawa aka yi wa hoton annabi musa eh da annabi yusuf hotonsu aka yi wa da hoton sahabbai shi hamza ma ya shahara ya ke hamza shi hamza ya shahara da hoto ne hmm. awo ai farawa na son kai da sun ga kuna ta yi da huska za su nan na sahabbai duka huskokin sahabbai ba su goge kowa ba abinda suke yi yadda za a yi a hmm. mai sheku kahirai to irin wannan shari na shedan na haka nan na yake yana batar da mutane haka nan na yake yana batar da mutane yanzu kun ga masu bautar ɗari koki kuna ganin ko ina suke da fastoci gabansu faskan malamansu su dai waɗanda da yake in ka zo wajen taron su kawai ka diba hotunan malamansu suna su ashe da za ka gani in yan shi'a na dibi hotunan da za su tawa gehe na malamansu in yan tujaniya na ga su sauran jama'a ba su da kai can ba ta ba sun dai hau hanya babu to wannan hitina ce da gangan shedan ka waɗanga abubuwa da gangan yake yi su shedan ya ce su yi hotunan su kawo yanzu abin nan wahayin shedan fa fa'alu sai suka yi ce to yanzu ka bauta mu hotuna a bari sai na gaba sai an ƙara mancewa da ilimi ba. malamai suka ta suna ta wa'azi sai shi ne ya ɗauke hotuna ya koyi walan tofa ba a bauta mata ba hatta a halaka ulaika sai da wa'annan malamai masu wa'azi sun ka mutu wani siyar ilimi aka mance da ilimi sai tsofa hotunan sai ya tsuwa shi ke nan obida sai an ka kama bauta mata ba mai cewa dani sai an ka kama bauta hoto wannan shiri da kuma gani ba karami ba ne ku kama jikinku da kyau kai muka roƙo Allah bai a sama'ikal na wasu fatikar ula ka ce maka mana Allah ka kare maka kare mana imanin Allah ka kare maka kare mana addinin Allah ka kare maka kare mana mutuncinmu kai dai shirin shaidan nan. ai kuka gani kawai duk wani malamin da ya tsari ibada da kyau yanzu Allah dai ka hana abauta mai iya mutu ba ka ganin su da an ce ga wani malami na suna. mai kwatantawa in ya mutu za ka ga da yan izala da yan ɗari ko kowane mai iri a taho a tattaro ana ta wa albarka an zato gina nan gaba kaɗan ba ka sanar sarki zuwa inda kabarin nan da albarka ba shi na an ka soma ga kabarin abokan gudu da izala ta ɗauki mataki sannan an karbe shi da yake tuntun yana ta addu'a yana ta addu'a Allah ya an sha addu'a sai. to waɗanga mutane da kun ka gani mutane na waɗanda ba su yi ibada amma mai ibada kan kuna da albarkawa ne albarkawa ne muddin sun ka yadda kana da albarkan nan Allah dai ka raba ka da su kan mutane kuma suna nan suna diban ku sun san wanda an na kware duk inga da kake suna wa mutane sun san na kware to Allah ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a kuma ka ba mu ikon kwana nan wani ta yi mai wa annabi a sallallahu alaihi wasallam